kuma wanda za su iya bayani don yanzu ka ta bayani a kafafen watsa labarai ba kowa ake sawaye ba ba kowa ake sawaye ba saboda yadda za ka yi bayanin suna zuwa sai a ce to ga wani babban masani akan harkar addinin musulunci a Najeriya shi da ma aka suka faɗa suka ce alkhabir bi musulmi na fi Najeriya wanda masani ne yana da ilimi akan sha'anin musulunci a Najeriya ga bayanin da zai faɗa duniya ba za ta ɗauka ba za ta dauka kamata tawara ashamta'u wara'a hujubin min al-adiya'i ah, wal malabisi wad dalal ya buga misali yace kamar yanda ah, zaka ga ah, a a kalmar tattawara abinda zai buye kenan bil hijab abinda zai buya a kawo abubuwa waɗanda suke munana ne sai a ɓoye su a sa su a cikin hijabi don a cutar da addinin a zo da abu mai muni kamar shi wanda zai magana shi mummuna ne kuma shi bai cancanta ba sai zai shiga cikin wata riga ya sa hijabi ya lullube jikinsa ya bayyana cewa shi na kirki ne ko kuma a gani a duniya cewa shi wani ne ya zo don ya cutar da addini to kamar yadda irin wannan yake faruwa a yi amfani da riga ta musulunci a yi amfani da maganganu da za a yi nuni kan cewa mutum yana kan musulunci ne amma kuma da ya yi shirin da shi ya fi alheri والناس بطبيعتهم اعداء ma جهلوا yace kuma mutane bisa ga ɗabi'arsu suna suna gaba da abin da suka jahilta duk abin da mutum bai san shi ba zai jahilce shi yanzu musulunci amma bayanin sa daman baka san shi ba aka munanta maka shi kaga kaga kaga kaga wannan sai nuna ma kyamarsa yanzu kamar a wannan a wani dictionary na Oxford dictionary din nan a yan san shi a cikinsa suna bayanin akan fakir fakir ka je ka duba ka gani a dictionary za su bayani akan me fakir kasan me suka ce abin da suka ce fassarar faƙir shine wani mutum musulmi da ya riko da addini faƙiri mai mutum musulmi da ya riko da addini ba yi da aiki sai begin sai roƙon mutane shine faƙir haka suka faɗa sun zo yanzu kaga wani ai makirci ne in an ce faƙir shine wai mutum musulmi kuma musulun fa a muslim man suka ce a muslim man musulmi wanda yake ya yi riko da addininsa amma ba da sana'a ba da aiki shi ba da aiki sai dai ya je yana roƙon mutane a bashi a bashi a bashi a bashi shi ne suka fassara fakir to ya ka gani wannan yanzu duk wanda ba musulmi bai karanta wannan zai so musulunci su ce ashe addinin ma addini ne na talauci kuma addini na roƙo amfani yan bokon mu kenan masu turanci sai su amfani da wannan dama sai su kawar da irin wannan barnar kuma ga suna dictionary ne kowa yana karanta hanzur ka duba ka gani ya kai mai karatu ayu tafsirin khatir yartakibuhu almuslimun irin wato takaitawa mai hadari wanda musulmai suke aikatawa idza lam yashrahu dinahum shar'an daqiqan munsifan idan basu yi sharhin addinin su sharhi na dalla ko na adalci ba ya sa la tarayyu da fihi ina ganin kamar la tazayyu da ne da shi fa kamata la tazayyu babu ƙari a ciki walantiqas kuma babu rage at tazayyud mutum ya faɗi magana har da ƙari sharhan ya tamidu ala tajliyatil haqqi wahdahu kuskure ne idan musulmi ba su tsaya suke sharhin addinin sharhi na hakika wanda babu wuce gona da iri kuma babu takaitawa ba sharhin da zai dogara akan bayyana gaskiya ita kadai إن الأجيال الجديدة فقيرة إلى معرفة islam." Lallai wannan sababbin zamunna suna al'ajiyar aljadida sababbin zamunna da suke zuwa faqiratun suna da tsananin buƙatar fahimtar musulunci bilugatin lugatin tayyi'a da luga mai fasaha shine lugatin tayyi'a ai lugatin fasiha kenan wa dilalatin qariba sannan kuma da da da, bayani da zai nuna wa mutane hanya makusanciyar hanya tamla'ul faragan nafsi al-malhuz bayanin da zai cika wato wurin da yake empty na zuciyar mutum wurin da yake yana da bukatar a shigar masa da zance mai gamsarwa to a samu masu bayani da kwarewa akan musulunci wannan ba duk sharhi ne yake akan bayanin da Ja'far yayi wa Najashi dan ta dalilin wannan kaga Allah ya sa har ya gane kyan musulunci ya musulunta wa tadhadu ash-shubuhat allati ikhtalaqaha samasiratul ilhadi wat tahalluli sannan kuma zai rushe shine tadhadu zai rushe dukan wata shubuha da dillalan ɓarna. da neman halatta abubuwa suka kirkira ikhtalaka ha kirkira samasira dillalai kenan dillalan ƙarya na duniya maƙaryatan duniya suke liƙa wa musulunci ba da zahfil istimari al-akhir ala biladina bayan mulkin mallaka na ƙarshe ɗin nan da ya zo ya mamaye mana garinmu na musulunci an ɓata musulunci kwarai da gaske turawan mulkin mallaka sun cutar da addini kwarai da gaske sun bata shi a rubuce rubuce kamar yadda yanzu ina gashi nan muna ga mu kaɗan daga cikin illar su kenan wa min haqqil islami ala rijalihi yana daga cikin haƙƙin musulunci akan mazajensa an yi wajihu a duniya su fuskanci duniya bi maladaihi min turasin khalid dangane da abin da suke da shi na dukiya tabbatacciya wajibi ne ku tsaya ku yi amfani da dukiyarku da abin da kuka gada tabbatacce ku yada musulunci ku kwantar da dukkan wata wato hanya da za ta bi wajen cutar da addini yace na'am da ina kitabun la tabla jiddatuhu wa la sarwatuhu lallai mu muna da littafin da wato baya tsufa shine la tabla jiddatuhu baya sifarsa ba abu ne mai tsufa ba yawan karanta shi baya sa ya tsufa shine qur'ani Wa tafna sarwatuhu yawansa kuma baya karewa littafi ne mai yawa kuma baya karewa waladaina nubuwa mulhama mulhamatu sira mu muna da ainihin wato annabta da Allah ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hanyarsa hanya ce ta ilhama aka dora shi akan daidai naqiyatu sunan hanyoyin ko sunnonin wannan addini tsarkakakkun sunnoni ne adal muhajiruna min al-habasha ila makkah masu hijiran nan sun koma daga habasha ga sunan sun koma zuwa makka amma wata akhara sayyiduna ja'far ila ami fati khaybar shi sayyiduna ja'far sai ya jinkiri bai koma ba har zuwa shekarar da aka bude khaybara wa fariha annabi sallallahu alaihi wasallam bi qudumihi manzo Allah yayi farin ciki da dawowan ja'far ani shabi ya zo daga imam shabi kala yace lamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min khaybar yayin da manzo Allah ya dawo daga khaybar talaqahu ja'far ja'far ya fuskanci manzo Allah faltazamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rungume shi wa qabbala baina ainihi manzo Allah ya sumbanci tsakanin idanuwansa guda biyu wa qala sai annabi yake cewa ma adri ni ka yau ban sani ba bi ayyihi ma ana afrahu da waɗannan abubuwa guda biyu zan yi farin ciki bi qudumi ja'far am bi fati khaybar da dawowan ja'far zan yi farin ciki ne koko da bude khaybar da muka yi abubuwa ne na farin ciki guda biyu suka samu manzon Allah an je an bude Khaibar kaga wannan abun farin ciki ne ga kuma Ja'far kuma ya dawo kenan ya dawo ne daga hijirarsa din ya tsaya ta da'awa ba ta dan ya ga ya samu kofa ya tsaya ta shigar da musulunci sai lokacin ya dawo manzo Allah ce la adri bi ayyi ma ana afrahu ban san da wanne zan yi farin ciki ba bi qudumi Ja'far am bi fathi Khaibar da dawon Ja'far koko da da budi da muka samu na khaibar الشهادة في سبيل الله تعالى wani hadisi ya ingantacce ne imam hakim ya fidda shi amma mursali ne suna cewa mursali ne inna ma zahara bi mithli hadha al-isnad as-sahih mursalan kamar yadda imam zahabi ya faɗa Allah ya masa rahama to gashi nan kuma abu ya zo karshe sai kuma magana akan shahadarsa fi sabilillahi ta'ala kharaja Ja'far radiyallahu anhu amiran fi ghazwati Mauta Ja'far Allah ya kara masa yarda ya fita a matsayin shugaba a yakin Mauta li mulaqati Rum ghazwati Mauta shine inda aka je aka haɗu da Rumawa aka gwabza an abi qatada an karbo daga abi qatada kala yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaysal umara manzo Allah ya tura waɗannan rundunar yaƙi wa huwa jaishul umara kenan wa huwa jaishul mu'ta rundunar yaƙi sojojin da suka je ghazwatu mu'ta wa qala sai ce alaikum zaid na dora muku zaidu ya zama shine shugabanku ku rike shi ai zaidu bin haritha fa in usiba fa ja'far idan idan an kashe shi shine usiba to ja'far ya dauki tuta ya zama jagora shugaba amir ai ibnu abi talib kenan fa in usiba ja'far in an kashe ja'far fa ibn rawaha to ga abdullahi bin rawaha annabi yana da waɗannan shugabanni zaid bin haritha ja'far ibn abi talib sai kuma abdullahi bin rawaha annabi ce in wannan ya mutu kenan zai iya yiwa a tafi a kashe wannan wannan ne komanda in wannan ya mutu wannan ya karba in wannan ya mutu wannan ya karba wanda zai rike tuta kenan هو عبد الله بن رواحة فوصم جعفر جعفر يكفو إيشي وقال بأبي أنت وأمي فانصرك ya من Allah da kai da babana ba kuntu arhabu an tastamila zaidan alayya yace kamar yana ganin bai yi tsammanin manzo Allah zai sanya zaidu ya zama shine na farko shine shugaban farko shi kuma Ja'far shine na biyu kamar yana gaya masa wannan maganar ba wani abu bane ba da ka sanya Ja'far a kaina ba na jin tsoron sanya ja'far ya zama zamanto sama da ni kamar dai haka wani nau'i yana ganin dama shi dai aka sa a farko sama da wannan to sai manzo Allah yake cewa a yake cewa a umdu ku tafi dai ku tafi kawai ku tafi fa innaka la tadri ayu zalika khair kai baka san wanne ne fi alheri ba la'alla Ja'far din ya fara la'alla Zaid bin Haritha din ya zama shine na farko shine yafi alkhairi baka sani ba fantalaqa aljayshu rundunar yaƙi ta tafi za a je yaƙi falabisu ma sha Allah suka je suka zauna ana ta yaƙi masha Allah har zuwa lokacin da Allah ya so sun ma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'id al-minbar ana nan an tafi yaƙi lokacin manzon Allah bai je yaƙin ba sai ya hau minbari wa amara an yunada an yunadiya yace a kira a kira jama'a as-salatu jami'a dama idan manzon Allah yana da wani jawabi wani abu ya faru to abin da yake faɗa kenan ya sa a faɗa as-salatu jami'a duk wanda ya ji sai ya taho masallaci ko a ina kake ka bari annabi yana kira kenan akwai labari ala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke cewa ala ukhbirukum an jayshikum kuna son ba ku labari dangane da dandanar yakin ku da suka tafi da zuwa mota innahum laqawul adu lalle fa sun gamu da abokanan gaba tabbas fa usiba zaidun an kashe zaidun shahida ka duba malam manzo Allah ba bai je ba fa bai je ba a wata riwaya aka ce hoton abin Allah ya nuna manzo Allah ce ga zaid bin haritha an kace shi ya yi shahada wastaghfiru lahu ku neman masa gafara kaga wannan yake nuna duk inda mutum ya kai kawo ana yana da bukatar a neman masa mai Allah ya fi masa yanzu wannan kaga fa a kashe shi aka yi a jihadi shahada ya yi. amma annabi ce me fastaghfiru lahu ku neman masa gafara wurin Allah thumma akhadha liwa a Ja'far manzo Allah ce sannan kuma ga Ja'far ya dauki tuta kuma fa shadda ala nas ya tsananta wa mutane ya yi jihadi ya yaƙi hatta kutila amma an kashe shi ma ثم أخذه ابن رواحة bayan nan sai Abdullahi bin Rawaha ya dauki tuta fa asbata kadamaihi digadigan su suka tabbata hatta usiba shahidan shi ma sai da aka kashe shi shahada gaba ɗaya kwamandojin guda uku da manzo Allah ya nada an kashe su duk ثم أخذ اللواء خالد سي خالد ابن الوليد يدعو توتر شي كما ولم يكن من الأمراء شي بايا ما تشكين شو أقبل إن جاء النبي شي بايا تشكين وانا أكندا هو أمر نفسه شي ده كان سيسا يزمن شي نكر كومندن تو أنكش كومندوجي ya ɗauka da kansa ya rike tuta da rafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa isbi'aihi manzo Allah ya daga ɗan yatsunsa sama wa qala allahumma huwa sayfun min suyufika fansurhu ya Allah wannan takwabi ne cikin takubanka ka taimake shi ya Allah ya Allah Khalid ibn Walid takwabi ne cikin takubanka ka taimake shi fa yawma idin summiya sayfullah daga wannan rana ne aka ambaci Khalid ibn Walid aka ce da shi takwaban Allah sayfullah kaga annabi ne ya sa masa kenan sun maƙala infiru fa amiddu ikhwanakum ku tafi ku je ku taimaka wa 'yan uwanku saboda yaƙi ya yi tsanani rumawa suna ta kashe mutane wala ya takhallafan na ahadun annabi ya ce kada wanda ya zauna bai fita ba kowa ya fita fa nafara nasu fi harin shadid a wannan lokacin mutane suka fita cikin tsananin zafin rana aka tafi dan aje a taimaka wa waɗannan mutane butulatihi jaruntarsa shi Ja'far kenan laqad abla radiyallahu anhu fi hadhihi al-mawqi'a bala'an hasana lalle a wannan yaƙi an jarrabe shi jarrabawa kyakkyawan jarrabawa an ibn Abbas an rawaito daga Abdullah ibn Abbas bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun da zala sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune wa Asma bintu asma'u binti umais matar ja'far din kenan tana zaune kusa da shi izkala sai annabi ya ce ya asma ya ke asma hada ja'far ga ja'far fa ma jibrila wa mika'il marratan gashi nan da shi da jibrila da mika'il fa akhbarani annahu laqiya al-mushrikina yawma kaza wa kaza manzo Allah ce Ja'far ya bani labari cewa ya gamu da mushrikai fa ranar kaza da kaza fa sallama sai ya mun sallama faruddiya alaihi salam ya sallama kai sai aka mayar masa sallama wa qala innahu laqiya al-mushrikeen lalle ya gamu da mushrikai fa asabahu fi maqadimihi 73 a gabansa haka maqadim gabansa fuskant inda zaka fuskance shi suka suka saba'in da wani abu ne tsakanin sara da suka tun daga kansa daga kaɗinsa duka gaba ɗaya babu wanda aka samu ta baya in aka samu ta baya kamar mutum ya juya kenan ai to duk ta gaba ne sara suka guda saba'in da uku فأخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت ya rike tuta da hannunsa na dama aka sare hannun sun ma aka da bilisira fa quti'at ya rike tutar da hannun hagu aka sare shi kala fa'awadani Allahu min yadi janahaini duk majafar Jafar din ne yake ba da labari wa manzon Allah sallallahu alaihi da annabi yake ba Asma'u labari cewa sai Allah ya canja min hannayen nan guda biyu ko ya bani fuka-fiki guda biyu a maimakon hannu da aka sare atiru bihi ma ma ajibril wa mika'il fil jannati akulu min thimariha ina yawo da wannan fuka-fikin guda biyu ina fifi ina ina ina tashi da su da ni da jibril da mika'il a cikin aljanna kuma ina cin 'ya'yan itacen gidan aljanna inji Ja'far ibn Abi Talib wannan hadisin imam al-haisami ya ruwaito shi a cikin al-majma kuma ya danganta shi ga imam tabarani imam tabarani ya fada shi hadisi na 6936 amma a cikinsa akwai sa'adan ibnu al-walid wanda malamai suka ce majhuli ne ba a san shi ba sauran mazajen kuma mazajen hadisin mutane ne amintattu imam al-hakim ma ya fada shi a cikin sahihinsa hadisin 4937 ya tiru ma mala'ika ga shi nan Ja'far yana tashi tare da mala'iku an ibn Umar kala jama'atu Ja'faran ala ala sadri yawm mu'ta ibn Umar yake cewa na dauki Ja'far a kirji na ranar yakin mu'ta wa wajadtu fi maqdami jasadihi bid'an wa arba'ina min bayni darbatin wa ta'ana da na dauke shi sai na gani wato muqaddami jasadihi a gabansa jikinsa ta gaba na ga tsakanin darba sara wata anatin da suka da mashi na ga tsara da suka da mashi wajen arba'in da wani abu a wannan riwayar a fi riwayatin bukhari a wata riwayar ta bukhari an nafi daga nafi annabi na umar akhbarahu abdullahi dan umar ya bashi labari annahu waqafa fa'ala ja'far yawma idin wa huwa ya tsaya akan ja'far a wannan rana an kashe shi fa'addadat yace fa'addat fa'addattu bihi 50 baina ta'anatin wa darba na irga tsakanin suka da sara zai kai suka da sara hamsin Yace ce laisa min shay'un fi duburihi wallahi babu ko ɗaya tsakanin sara da sukan nan ko da kwaya ɗaya babu a gadon bayan shi babu yani zahari yana nufin bayansa duk a gaba ne wai tsabar kawai shi gaba dai gaba yana ana tsara yana gaba baya juyawa ba bai juyawa Jafar ibn Abi Talib kenan wa ni bin Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa ra'aitu Ja'far bin Abi Talib A malakan fil janna mudarraja مدرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة Abdullahi dan Abbas ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na ga Ja'far ibn Abi Talib shi da mala'iku a cikin gidan aljanna mudarrajatan qawadimahu bid-dima kansa gabaki ne ya lullube da jini kansa jini ne gaba daya ya tiru fil janna yana ta yawo a cikin gidan aljanna wannan hadisin isnadi ne jayyid dan dai nuna mana lalle an ganshi yana kewa a gidan aljanna ne imamul hakim ya rawaito shi kuma yace hadisi ne sahihi ingantacce hafiz ibn hajar a cikin fatul bari ma ya faɗa cewa isnadin sa mai kyau ne وعن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا cewa هنيئا يا عبد الله بن جعفر manzo Allah yake cewa abdullahi dan gidan ja'far kaji daɗi hani'an kaji daɗi abuka ya tsiru ma al mala'ikati fi sama babanka yana yawo tare da mala'iku a sama imam tabarani ya rawaito wannan hadisin da isnadi hasan mai kyau الرسول يبكي قام انزل الله ينا كوكا سبب متوار جعفر انا اسماء قالت لنا اسماء تكي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر manzo Allah ya shiga wurina sai ya kira 'ya'yan ja'far fara'aituhu shammama wa zarifat ainahu shammahum da ya zo sai ya kama su ya sumbance su yana ta sansana su sallallahu alaihi wa sallama ka matso da mutum kusa da kai kana sa hancinka a jikinsa haka annabi ya musu saboda tausayawa da zarifat ainahu idanunsa ta zubar da hawaye saboda ya tuno shahadar da babansu ya yi kultu ya rasulullah na ce ya manzan Allah abana zaka an ja'afar shai na ga an kashe ja'afar kuma lokaci ya yi nisa ka zo gida ka kama yara kana ta kuka wani abu ne ya zo maka akan ja'afar? ala na'am da ce kutu an kashe shi yau faƙumna nabki muka tashi muna kuka wa raja'a sai manzo Allah sallallahu ya koma faƙala isna'u uli ali ja'farin ta'aman ce ku je ku aika wa gidan ja'afar abinci ku yi musu abinci ku kai musu wa garshigilu an anfusihim yau an shagaltar da su da kawukansu kamar nan yana nuna cewa lokacin da aka kashe shi ne ya zo saboda irin tausayi da ta'aziyya ya zo gidan nasu yake musu wannan tausayawa din shi kansa ya zo yana zubar da hawaye a gaban yayan saboda tausayi ka tambaye shi wani abu ne ya ce eh, an kashe shi wannan magana da manzo Allah ne ya faɗa cikin nauyi an kashe shi an kashe shi to saboda tausaya musu shi sai manzo Allah yake cewa ku je ku yi iyalan gidan Ja'far abinci yau an shagaltar da su daga nan ne malamai suka ce sunna ne idan an yi mutuwa a gidan da aka yi mutuwa makota in dai ana makota ana zaman makota na kirki fa to a dafa abinci a rinka aikawa gidan da aka yi mutuwan nan saboda yanzu waɗanda aka yi musu mutuwa a gidan nan ina za su iya tuka tuwo ba za su iya dafa abinci ba to wannan ita ce sunnar da galiban mutane yanzu ba a yi kirita a za a ma mutuwa ba wanda zai aiko ma wannan da to yanzu ma mala subhanallahi alazim mala Allah ya rufa mana asiri zaman makotakan nan da ake yanzu dai abin fa ba a cewa komai fa duk fa al'amura na addini fa wa an basu eh ban ba sai gani amma mu yanzu ana ai sai zaman bariki ne sai waɗanda ba za ka abin nan ba za ka hana cewa ana yi ba lalle akwai waɗanda suke kaɗan yanzu waye zai tunani wai ya kawo wani abu wai a ɗau ba a aika makota tsakani da Allah sai dai layya daga layya sai layya nan ɗin ma wani gaskiya naman layyan ma shi yake cinye kayansa an tuwon sallan nan ma yanzu ba yinsa muke ba mu yi mu ba mutane ma ba a yi sai kaɗan ruwa ya riga ya shiga al'amuran mu makotaka babu da fa da ni ba na manta muna yara wallahi ba ma cin abincin gidan mu ma saboda yaro kwaɗayi abincin makota ya fi daɗi sai ka kika ci na gidan kana jira kwanuka kwanuka kwanuka za ka ta gani an kawo daga nan gidan an kawo kuma mu ba haka za a ta dora mana kwanuka akai can gidan akai can gidan kuma wallahi babu abin da ya faru sai alheri amma mu yanzu gani muke talauci muna tsoron talauci ka dafa abinci ma ka fito da shi kofar gida wani ya ci ma kana ganin ba zai yi ba to irin wannan rayuwar ba rayuwa ce mai kyau ya kamata mu yi kokari fa mu kiyaye ba gaskiya da kokari mu gyara kar mu bar waɗannan al'adu na gari wadanda ake aikata idan an yi mutuwa a unguwa lalle makota alal akalli su rinka dan dafa abinci suna kaiwa in ma ba kai ba to a samu a ba da wani gida su dafa mana da yawa ka biya su a kawo a put plus babba ko ko a kula babba sai a kai musu za su ji daɗi ce daga gidan wani ne aka ɗan yi jalof aka ce a kawo muku za su ji daɗi ko a je gidan abinci a sayo a kawo musu ko da na kwana uku ne ne aka yi yayi Allah sa albarka sayo musu ruwa a kawo a kawo musu abinci ya ce don a takaita musu saboda su ba za su iya shagaltuwa da dafa abinci ba wani hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi da imamu turmi da imamu hakim kuma ya ce hadisi ne sahihi wa sahahu wa wafaka zabi imam zabi ya ce iya masa muwafaka ce lalle sahihi ne na'am na'am Thank you. cewa da aka manzo Allah ya zo wa ya zo wa asma'u lokacin da aka shi Ja'far wani zai kafa hujja da shi akan me don suna zaune suna me don suna zaune suna taro suna taro ko suna zikiri na'am to shi wannan ɗan'uwan cewa yake yi wai wannan hadisin wai wasu za su iya cewa ko suna cewa tun daga shi an ce manzala ya zo yana kuka aka ce wani abu ne ya faru akan ja'far ya ce eh an kashe shi kuma alhali annabi bai je gurin ba wai wasu za su yi amfani da wannan sai su ce kamar ko ana taron ko zikiri ko na sai mutum ya zo ya she mai sai shi ne ya ce ya ga manzan Allah ko ya ga kaza ko ya ga kaza to shi din annabi ne wannan ai wannan ai wannan wannan kiyasu ne ma alfariq ai babu alaga yanzu a ciki an ce an faɗi wani wanda ya bada wannan labarin ba annabi ba sai kisar umar da aka bada labari Allah madaukin sarki ya sanar da shi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce yana kan mambari yana bada umarni yana kaza wannan kuma nasi ne ya zo bayani akai shi dan bid'a ne ku gane wani abu guda shi fa dan bid'a fa in kuka ce za ku ta biye shi bawayin su kuna ba su ansa har duniya ta shi dan bid'a ba zai daina kashi ba ba abin da ya gina akan ƙarya kullum zai kawo maka wata ƙaryar ne kai sai zaman to kai baka da aiki kai sai mai da sai mai da martani akan abin da ya gaya ma ka shagalci da addinin ka ka rike addinin ka cigaba da karantar da mutane daidai kawai amma kawai da sulkullai don mutum ya zo ana zikiri ya zo ya faɗi ya ya suma sai ce shi ma ga manzon Allah kai shi kenan kuma sai mu tsaya muna ta nemo hujja mu ce a ba haka wani to shi kenan ya gama manzo Allah sai gama manzo Allah sai a wannan shirme ne ayi shirme ne wannan to wa wannan dai shine karshen tarihin wannan bawan Allah Jafar ibn Abi Talib abin da muka faɗa daidai akan sa Allah ya masa Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa kuma ya yafe mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum rahmatullahi